ɗaya da kuma arba'in da ɗaya. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da dubu biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma maganar kenan. za mu duba kalubalen mai ta ba wato matar da mutunta ya rasu ya bar ta da yara. Haka ne Zara, wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. To jama'a sai a gyara zama domin sauraron wannan tattaunawar a cikin shirin yau da gobe. tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki Binta gare ki. Masauraro barkar mu da saduwa da ku a zauren na yau da gobe. A yau muna tare da eh, mata ne wanda za mu tattauna da su akan wani al'amari wanda ya shafi kowa wato mutuwa. Kuma wannan karan ba mutuwar aure ba amma mutuwar ɗaya daga cikin ma'auratan. mata da yawa a cikin arewacin najeriya na fuskantar kalubale mai zafi musamman waɗanda mazajen suka rasu kuma aka bar su da aiki wasu irin kalubale ne matan da suke fuskanta kuma yaya rayuwa ta kasance musu bayan mazajen su sun mutu sun bar su a wannan zaure dai muna tare da malama hafsa da kuma malama zaure zaure mu fili ne wanda muke tattauna wani al'amura da suka shafi mu matsaloli wanda za mu warware mu kan kuma mu warware masu saurare mutuwar mazan da su aka aura wato maji sai wanda aka yi mutuwa yake iya fasara malaman ya abin wannan abu dai idan aka ce miki miji ya mutu ya bar kina fuskantar kalubale kala kala tunanin ki ya zaki fara da yaran nan ya makaranta ya rayuwarsu za ta kasance ya zaki fara da asibiti da lalurorin ciki da na cikin gida wani ta an baki da ciki wani ma jariri ne wani ma cikin ne wata uku ba ko hudu kina ta fama ibada kin ga ba ma da ranar sauke ta kaba tsirin da kika haihu Allah to kina ta yi to za ki ga wani abu idan ba Allah ya sa kin samu masu zuciya ba masu lura wallahi haka za a yi a samu Gracias. wannan tambayar su dai bukatar su a tattaro ne yi fari a to kenan kenan daya daga cikin abubuwan da kuke fuskanta misali yanzu shi ne gadon da miji ya bari shi ake fara dubawa ba matsalolin da ku kuke ciki ba ba sai kin sa akwai abincin ci ku nawa suna cikin lafiya da waye yaya da kowace aka bada mutuwa ko da mutuwa ne daga shiga cikin wani yanayi yaya aka nan so ki kika fito daga cikin wannan yanayi wannan yanayi kan yanayi ne na tashin hankali hmm. gaskiya da ana sanin halin da mata ke shiga yau a ce mijin ka ya mutu eh, wallahi wani abu ma ba za a yi ganin dukiya ba don saboda ke kin rasa wani abokin rayuwa abokin shawara ya'yanki sun shiga cikin wani tashin hankali musamman idan mijin ba musamman idan mijin ba kuma ga wani tashin hankali wanda ki a kullum ba ki kamantawa ba misali ko sallah ko wani abu haka yara sun fito da iyayensu sai ki duba kike ga yaran ki babu wani akan da ba wani wanda zai kwafe a dangin ma gaba ɗaya saboda abin yasa na ce miki haka inda ana bin yadda addinin musulunci ya uwa ko yi kaɗan ne saboda kasance sai a faɗi Allah yana maraya faɗin maraya maraya yanzu ke ake aka bari da wato shi ya ja muku kenan da ya tafi to kusan abin haka yake kusan haka yake duma ya zama saboda inda a ce yau ko da mutanen unguwa suna janyo ƴaƴa eh, da addini ya faɗi kan ƴa mace zai zama da sauki sarki sai uwa ta zama ke kika haifa ki zaki lashe duk wani wahala da zaki yi ki san yadda zaki yaran nan za su rayu ki zaki kuma ke ce za ake nema ki ɗaya gaskiya wanda ke ba za ki yi wa ɗaya musu wannan kewa wannan kewa a yi ba a ba iya gurbince a iya yau da muna da kara kamar yadda da kuma yadda addinin ya faɗi za samu sauƙin wannan al'amuran saboda ai zai zai zama da unguwan nan akwai wa'anda kuma suke yan uwa an zauna lafiya wani ma da inda mutanen da kuma shi sa kullum nake faɗin al'ada yanzu ana barinta al'amuran mu na yanzu ya bambanta da na da wanda da unguwa

babban matsalar da muke fuskanta a idan bai gaskiya namiji ya mutu ya barka da yara in ba kin sami yan uwa masu kaifin imani ba da dogon tunani ba ruwansu da ke yayin da duk aka gama zaman makoki wani wai ba a miki wani abu ba ba a taimake ki ba sai sallah sai ya ɗauko wasu sun munkarai a ce wai an kawo 'ya'yan eh, sauran da 'ya'yan suka su gida ko ba ƴaƴansu ba ai sutura daraja daraja ce wanda ke kina gano ko almajirin gidan ki kila kila ya fi karfin wannan yajin da za a ɗauko a ce miki wai gashi amma da wane da wane da wane da yake ba wani taimako da za a taimaka ni abinci ba sai ba ruwansu da abinci kuma sannan wani bala'i da yake faruwa wai sai ki ga miji ya mutu ya barka ka shi na da rai to da uwar za a fara bugawa musamman yana da kumbar susa a gado yi da gado shi za a fara tunani ba a tunanin a'a ya za a kafa rayuwar wani ƙananan yaran ya za a yi rayuwar su ta ci gaba ya za a yi su je makaranta ya za a yi da su idan uban suna da ya mutu ya bari ya za a ci gaba da juya musu dukiya eh, suna samu ko ba su gina sun dauka ba alhamdulillah in ka ba su ilimi shi ma ne ma yayi ya samu to su ma za su samu inganta rayuwar yaran tukuna inganta rayuwar su ba a wanda kika ce inganta rayuwar ma sai na tuno da wani abu daya wanda yanzu shawaran da nake ba mazaje wanda dai baka shirya wa kanka rayuwa mu kamar namu wasan hausawa kamar kina muna da abokanin zama su yadda suke yin rayuwar sai daga mace ko an mutu an bata abu yana zuwa da sauki saboda me saboda yadda suka shirya wa suka plan rayuwa tsakanin mata da miji zaka ga namiji shi a duk yadda zai yi taimaka mata ta tashi wato gina mata su gina mata yana mata rayuwa wanda ko da ba ta za ta tsaya awo shi sa nake ganin mata suka fito su eh, je kasuwa kuma a suke yi ka yi baya eh. saboda ka zauna dai gida ka yi baya ka yi baya wata rayuwa babu wata rayuwa da za su nuna maka wanda zai nuna maka gobe ba akwai wani abu ta yi ya akwai ran da ma yi ba to da a ce suna kafa rayuwa kin ga akwai mutane kamar yanzu haka gurin aikin su akwai wata baiwar Allah wanda salamin su akan kusullarin su har suke akan kusullarin haka da ake ci magana abinci suna cire kuɗin abinci suna cika kuɗin gida duk wani abu da zai taimaka mata yana yi domin ya ga rayuwarta na gobe ya canza saboda ita ce saboda ƴaƴan ta ci kawo ƴaƴan haka ne so an kulle ki a gida ba ki san har yau ba ki san baki ba yau a ce kuɗin miji ya mutu ta ina za ki fara to kuma ga shi zumunci ya fara wani irin rawa ma gaskiya da san da aiki da zarar an kai ka an watsa ƙasar nan rana ta ƙare kowa ta tafi kowa ta shi tafi wanda inda za ka tashi sai ka sha mamaki haka yanzu ya kasance saboda haka da kokari suna taimakawa mata saboda baka san ba mutuwa nan ba sai ka shirya tsaba Allah zai ce gata tana a kowane lokaci haka eh, da saboda malama na ji bayani malam shi ta shi ba sai wani ki ga zai mutu ya dukiya da wani tattalin. ba. A wani za ki same shi da garken shanu yana da gidaje da abubuwa ba ni taɓa sanin labari ba sai bayan ya mutu don Allah ya sa wanda aka ba amana mai amana ne. Amma aka ba shi ba shi dukiyar shi a bayan wanda shi wani za ki same ta a kudanci wani za ki same ta a gabasa wani za ki same shi a arewaci ke ba ki sani ba kina tsakiya. To sai wanda Allah ya duba sai wannan duran da aka ce ba ram yawa kai ma baka san kun baki samu masu neman ki wani abu wani ma sai kiga kina nema a gurin shi dukiya mu jinki ce ce yanzu da ma ido a yayin ki akwai wani zai kamar ya ya wula a cikin ma ke cikin je wula to kila kudin nan ma na mijinki ake tuya ba zan ke nan dai kamar yanzu zan tafi karfi yawa ba wai dan ma mutuwa ba dan dai kawai wannan ba. kike tunani ya zauna da mace ɗaya. To ta ya za a yi ke kike tunanin? Za ku haɗa account. Za Ai har ku gina gida ta gina shi ce. Kuma namijin bahaushe ba kowa bane yake so ya ga mata na samu. Wai kuna nufin suna muku bakin ciki? Sai ki ji ana yana cewa tana mun rashin mutunci, tana mun rawar kai, tana mun kaza. kuma alhalin jin rawar kaɗan da rashin mutunci da ake tunani Allah shi kike taimaka saboda kuɗin da ja abin da ba ƴaƴan ki ba za ki nema saboda ya ba wanda ya sani idan ya yi abin da za ki ba wanda ya sani za ki je dai ke kike nema saboda je wa'annan yaran kada ya kula sa ranar da babu shi sa duk ranar da ba mu mata ke shiga saboda ba a ga an kore ba a dare ba an killace an yi waye da aka samu ne ta ba su sosai inda tun namiji na raye ya nuna mace ga wani hanya na bi bayan shi da yake ga wani hanyar da zaki dan bi a dan saboda rayuwar ba a san da ba a mutu take zuwa ba a shirya mutu ake zuwa da ƙarfi. Allah ka ba da Isa ba ga ci gaban tattaunawar. Akwai wani bangare wato bayan miji ya riga ya rasu in an baka da ciki ko an baka da yara akwai kalubalen da mace take fuskantar cewa ba za ta iya yin aure a nan take ba. Mm. Ah, na ɗaya saboda ke da tausayin ya'yan nan ƙanana ne na biyu tana da ciki wanda zai ɗauke ta lokaci kafin ta rena ta yayi dan mutakar ta ce bari tana haihuwa a ɗan fara wayar ta aure shi ba ah, al'umma za su fara maganganu da ba mai ce da ita ina da kace ka samu da ce da kanta auren za ta sake yi da ina zai dan bata wani dama ya bata wani rumfan da za ta wannan ta shiga ta samu rufin asiri to shi ma al'umma sun ce ba haka ba yaya rayuwa dai ka sun kasance ai bari kiti yawanci idan kika ga mace ta miji ya mutu ya banta. kin ga dai shi ba a san me yake ciki ba misali kamar nan a ce idan sai an je gan shi da fentin shi da dan wadatuwar shi da dan wadatar zuciyarka jiya kuɗin ka iya shagalin to wani namijin ai shi zai tunanin bari aure ke ci banza ba kokarin da yake bari ya shiga ya aure ki shi ma ya dinga zama a cikin gida ko ba zai taimaka miki ba dai ki ne wato kina wani amma kuma kike ci bane eh ki ce bane mana dama haka ne sai kin samu mai tawakkalin gaske wanda shi zai gaya miki cewa gaskiya ba zan iya miki dukkan abin da mijinki ke miki ba amma in ina da shi zan bi abin da Allah hore ni zan miki daidai gwargwado amma ban ce zan iya ɗaukar nauyi ba kin ga wannan ya sa a tarwar gaskiya wani zai zo ya fara zama ne sai zama ta yi zama ya fito da halayen ya fito da sai idan ya ga kuɗin ba na ci ba ne sai ya nemi hanya su yi kura wani kuma wallahi yana son har da wani kalubale har da su muke fuskanta gaskiya sannan kuma su kuma yan uwan mijin nan ba za su duba a'a menene ba wani daga ranar ba za ki ƙara ganin shi ba sai dai ku haɗa a hanya ya dinga ai wani auren wani wani auren wani sai idan Allah ya azurta miki ɗa ya zo ya zama babba hmm. za a zo a ce ai dan dan uwan ne dan uwan ne dan uwan ne wala uwan mu da yake da shi wala sannan namiji idan yana da shi burin shi kawai ya ta ƙara aure bai da muhalli za ki ga namiji yau bai da naira ɗari biyar da kullum yake samu amma yana da mata hudu sai tana kakuri ɗaya tana hanyar gasa eh, ɗaya tana bakin ruwa to ruwa da take hanyar sana'a shi ita ce za ki gani wadda sai ce sati biyu bata gan shi ba bai da kuɗin motar da zai je gurin ko da zai kwanta irin wani abu aka mutu aka bar mata yaya kuma ya fuskanci kalubale lokacin kuma da namiji ke tashi ba zai nemi muhalli ya gida ba burin shi ya aure maza hausa ji daɗin rayuwa ya daɗin rayuwa ya tara ƴaƴa to idan kuma ƴaƴan nan sun balle sun fi karfin ki sai a zo a ta zagin uwa a ta illata miki ƴaƴa da baki daga nan sai tarbiyyar su ta haɗu ta rushe idan ta rushe ke dai ke uwa ke ce ne idan kuma ta gyaru sannan ne za a yi za a dinga ɗan wa mu na uwan mu dai uwan mu da shi professor wani da kuke ji ana faɗa ko sanitawa ne dan uwan mu dai kula da mu uwan mu nan a rasa yadda aka yi da ita a tarbiyyar sai da kika rene sai suka fara zama mutane duk ba ki iya ba lokacin da dukiya ta zo ne ke ki sarrafa ba ko da saboda kina mace ba ki iya ba ne akwai wani abin da yake shigowa akwai son zuciya akwai rashin tunani za ki ga wanda za a ce za a ɗauka a ba gado yan uwan shi fa duk sun san waye shi a hali eh, me yake da shi ya yake ya za a yi in ɗauki kura na san tana da yunwan nama in ɗauki nama na in ce a jere kina ganin ajiyar nan za ta yi an ce da kyau to yawanci abin da ke faruwa kenan ba tsaya yan uwan uba yanzu zumunci babu sai wanda Allah ya duba zai duba yi wanda Allah bai duba ba zai taɓa yi ba sai ki ga wai makocin da kuna zauna da shi ba ku haɗa ko wani ba ya fi ya fi nan da Allah ya kuma sai yara sun watsi a duniya sai kiga uwar ba za ta iya ba shi da wanda Allah ya daura mu aka ce yau mace da namiji za su duba shi sa Allah ya ce ina tausayi yaro hakuri gobe yaron nan da bai dawo jibe fita babu wanda zai gaya mishi ya ji fa saboda san da yake bukatar kowa kowa shi ba to shi kuma lokacin da zai tashi abin da gada babu wanda zai saurara muwa ba to shi yasa wace duk wanda aka bata da a take zama cikin tashi hankali da kalubale saboda haka mutanen wani ku dinga tuna abin da Allah ya faɗi game da maraya yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana masifa haka yanzu kashe-kashen da ake da wa yawanci marayun suke tashi wannan aka kare aka aka kare aka kare wa duniya sai ya bindiga wani abu shi ma a ma an an a titi ba ta riga ta bushe ba wani wanda yake saurari zai iya yin komi a shi da ya a tausaya masa ba a tausaya ba a saboda haka shi ma ba wanda zai saurara mawa ya ce mutane kalubale kalubalen da muke fuskanta za ki ga in mace aka samu mai rauni da irin waɗannan matsalolin da suka sai kika ta ɗauki wata rayuwa da saboda dai ta kawo ma marayunta. Mm. To wannan hanya za ta shiga ki da hanya eh za ta kawo abu kyau da ranar yara. Za ta shiga in kika samu mai mai rauni mara imani sai wanda Allah ya tsare idan ka shiga matsala saboda an mutu an bar miki sikila an mutu an bar miki bi da lafiya. wani ba sikila ba amma ya fi sikila tashin hankali an mutu abin mu a yawa ta da za yi bukatar kula da neman za ta ta wuri yawa yawa duk babu mace in ta shiga wata rayuwa sai kiga ana ta zagin ta ba babu kuma ya ni ya ga matar da in kika shiga ɗakin ta marayu gari ta ruwa yana zuba ta ce kuma daga gefen ta tsaya saboda ruwan nan da yake zuba haka ne ba ma yadda za a yi a gyara ba wani abu wanda dole a ce shi duk wani ya tashi yau tun da yake tunanin me zan ba na gobe me zan ba su jibi kuma shi kike nan kika gan shi a kullum ko me kika san ba ba shi ko a aka mara kuma yaro shi ba ruwa shi da shi maraya ne fa shi ka kawai ki ba shi abinci yadda mai uba zai zo ni ni mutane ma ban jin su gane kamar mutum yana da uba karkashin ne da kake hidimar iyalinka to ka duba wannan uba shi aka bar wani kuma ba da shi ba koya mata ma wanda ba a koya mata ba wanda san dama ta kullum tana zuwa ya miji ya kawo to bikin na sai a nan zaka za ka Allah ya hikima da ya a duba maraya a duba maraya ne duba maraya wani da Allah ya wato a wani abu ne mai kyau abu kula shi ne duk wani abu da ake yi da na al'ada idan uwa suna ɗan kawo abinci ko daidai ba su dauki da wani makaranta ba abincin nan da ga sun ɗauko eh. musamman irin yan uwa da ke ɗauyi eh. in an yi noma ko da zaka ce maka in su bari na zumunci haka nan ba eh. zaka in sun fita za su kan goma kaza ba ba tashi ma sai tana nan da yaya ba a kai masu kayan abinci idan zan yi na sallah ko yaya ne dai an dai dan kai wani tana tana da cewa an da zaman ta amma yanzu kamar komai na ɗan ɗaukewa yanzu shi yasa mu duk wani masifu da muke shiga duk daga rashin sakin mu zumunci saboda za ki ga ga gidanki ga na dan uwan naki wani dan dan uwa ma bai san ke ya kike da uban shi ba kowa ya harkar shi kuma ke ko dan makoci ne baki isa ki tsawata min shi ma bai isa ya tsawata ma dan ki ba mu ma kanmu matan akwai abin da muke da matsalolin mu wanda lokacin da yake kike kan garin ki kowa bai isa ba shi sa an zuba taimakon mu ma idan ya zo lokacin ke ma lokacin da ya kamata a taimaka miki kan ki samu sai kin wahala so duk akwai irin wannan abu kita ana ni ba kike so kawayenki yan bariki haduwar rabuwar get su kike karrama ba ki mutunta yan uwanki ba wanda zai zo ya ci arzikin ki kuma ba za ki tuna da eh in sun zo gidanki ba a ki kyautata musu duk babu wannan kin ga duk mun saki al'ada mun saki abin da Allah ya ce haka dole a dinga wahala mu ma kanmu mata muna da su ya kamata dai kowa dai a tare a gyara da inda matsaloli suke mun sani kowa gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani Allah ya sa mu gyara kuma tausayawa inda suke bukatar tausayi duk kowa dan adam yana son tausayawa da ta dan wani mai daɗi. da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina buhari Auna da wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Ku huta lafiya.